masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. ya na ji kana mm, mm, mm, Mala ira ka san irin wannan baitin sai dai a jijjiga kan. Eh? Wannan girgiza kai wannan waka. Ta mini yawa wallahi. Eh? Yawa kamar yawa. Ta mini yawa. Me ya faru yawa? Na'am. kin tuna da lokacin da muka fara gabatar da wannan shirin na bari ya huce na tuna amma kaka tambaye ni shirin harko da muka yi wallahi ba zan iya tunawa ba <laughs> me kika fara tunowa game da wannan shirin na bari ya huce da harko da na fara da muka fara ɗari-ɗari kan saki jiki hmm. lokacin farko farko eh, zuwa farko farko na saboda na zo 1996 ko da hmm. bakwai aka canza mishi fasali aka mm. canja fasalin wannan eh. shirin da lokacin akwai shirin da tun mm. farko nasiru mai wada yake na rai dangin goro mm. wai kuma shirin da hadiza take hadiza isa na rai a kunnen kunawa kuma abinda nake tunawa ba kiɗin nan na buɗe a bari ya huce ba waƙa sila kwanko ba ce. A ba waƙa sila kwanko ba ce. Yawa. Akwai mun canja waƙoƙi da yawa. Akwai ma wanda akwai ma wadda na Nasarawa mm. marigayi mm. ya yi mana mm. ta a bari ya huce wadda marigayi alhaji sila yaro mai injin nika shi ya sa shi mana wannan waka ta a bari ya huce mun yi amfani da ita cikin wannan kuma kuma ni mamakin da nake yi har mm. gobe mm. muna shirye-shirye da dama mm. amma wannan shiri na abari ya huce shi ya tsaya kowa mm, a rai za ka ji an ce shirin yau da gobe shirin noma tushen arziki ko a mm-hmm. ce kana ibrahim na ciki da gaskiya da mm, amma mm. dai duk wanda ya shi ne a bari ya huce ni na san dalili saboda zai yi magana <laughs> magana kuma eh. kisa wani abu mamaki shine har manyan mutane shine amma usman ya ce ya san dalili menene dalili ka san mun fito daga tushen nishadantarwa duk shirin da yake akwai abin da bature yake cewa entertainment mm. nishadantarwa to zaka ga yana karba sannan nishadantarwar da kuke kakkamanta dan mm. adam yana son ya ji abin da zai tsakalo mishi wani abu da zai nishadantar shi ba shi dariya amma kar ka manta abin da nake mm. so ka fahimta shine cewa a daɗin ma akwai shirye-shirye makamantan wannan yawa amma ba za ka wani lokaci yanayin gabatarwa to ai mutum ya an fito ana hmm. batun waɗannan shirye-shiryen ba eh. kamar shirin rai dangin goro hmm. ai da akwai shi eh. irin labaran da muke bayarwa eh, ban zan ce akwai kasan Allah yana hada jini yawa shine abin akwai haduwar jini yanayin zabarwa za su gabatar da abu yana taimakawa abu yawa yanayin gabatarwa kamar da ce ta fara da tana dari dari hmm. to kila yanda kake yi sai ta bi sai kawo haɗin sai ya haɗu watakila halima ta ta manta ma barin bata wani labari mm. Mm. lokacin da aka kirkiro a bari ya huce lokacin da na fara yin a bari ya huce ai ka san kafin mu fara yi da mun fara yi da wasu mutane mm. akwai farkon zuwa halima akwai wani labari da akwai wani labari da ta bamu watakila da ta manta da labari. oh na na raƙumi a ba labarin ko na na zanga zanga da muka mm, mm, mm. addu'a addu'a da hawa ta bani addu'a bata ko ibrahimu da musa ne ko eh, ko liman mai ibrahimu da mu wai <laughs> suratul a'la ba shi eh. to malam ira mun baka gari barin hmm. barin miki tambaya watakila in miki wannan tambaya za ki fahimci abin da nake nufi kin tuna a lokacin da aka dauke ki aiki a murya Amurka da kike tahowa akwai wani abu da ya faru na ban dariya <laughs> lokacin da za ki taho na nake tahowa eh lokacin da za ki zo Amerika na <laughs> wallahi na manta babu wani abin da ya faru alam bari miki misalin ce ko a ce ko a ce a Paris a filin jirgin sama in canka wallahi wallahi na manta to bari baki labarin tunda kin ce manta kai sa lokacin da lokacin farkon zuwan ki din nan kina mm. da kina ke wato kullun da ki shigo office wato mm. akwai irin daurin dan kwali kamar irin gogoro din nan da zaki daura shi cillicen sama tsoko <laughs> har yanzu akwai wasu yan hotuna da suke nuna wannan mm. ana <clears throat> akwai su to akwai labarin da kika bamu cewa kin do ke airport kin sauka filin jirgin sama kenan mm. a kin sauka to sai kika zo irin matakala na filin jirgin sama <laughs> ashe matakalar tana tafiya ba ki san cewa tafiya kanta ke kuma ba ki taba ganin matakala mai tafiya ba <laughs> kana Allah ka daina na tuna na tuna a to ni ban sani ba <laughs> a ni ban sani ba sai a dan mun yawa Usman to wannan matakala da za ta wato labarin na tun da ta ba mu wannan labari na ce to da halima ya kamata mu rika eh, mu rika yin fila bari ya eh. kuma tun ranar da muka fara ba mu eh. tsinke ba har zuwa yau din nan da muke shirin a bari ya huce na karshe da halima eh. mm. to kenan mun fita zaki dan ban labari tunda ba ki so a ji a <laughs> ah, ni ni ban san magana me yake ba tunda na tance matakala ta dawo ba akwai abin wata watakila kin manta kuma na tabbata watakila dai masu sauraro sun manta da wannan labari amma mun taɓa yin labarin ma a cikin a bari ya huce lokacin da muka fara gabatar da wannan fili hmm. yawa na wannan matakala mai tafiya da kanta <laughs> tun daga wannan lokaci da muka wato mun yi shirye-shirye masu ɗan karen yawa wasu su ma ba zan iya tunawa da su ba akwai wani lokaci ina miki taɗi nake ba zan manta ba mun je lokacin da a yi zaɓe a Nijar. wannan yake lokacin shugaba Muhammad Usman eh, hmm. da ya gani yake tambaya na yake ce min Ibrahim ku ne masu kora mana maza daga ƙasa ko? <laughs> Na ce, a ranke daɗe hmm. ban gane masu kora muku ya ce ku ne masu kora mana maza daga kasa to sai na gano cewa akwai labari ne da muka yi a cikin labari ya huce na mm. labarin kasar india lokacin rajiv gandhi yana prime minister mm. mata suna kai kudin sadaki mm. yawa har muka yi magana cewa mata ne suke biyan sadaki a kasar india ba maza ba akwai abin da halima ta ce to ya kamata maza a kasashen kun ji labarin indiya ne mata ne suke biyan sadaki ba mazan ba ne suke biyan sadaki to wannan ne mm. ya sa wato kasu tafi neman aure sa a can ni na eh, mm. aza addu'a hawa ka ai a ba wannan addu'a ba <laughs> wannan addu'a fatima diyar ma'aiki <laughs> mutane eh, mutane da yawa halima addu'a na in ce a ai wannan <laughs> <laughs> kin tuna da labarin raƙumi mara <laughs> eh, kai to ba shi ma yadda ake jaraba fina-finan india a eh, najeriya a eh. nijar ma haka wannan kwakwa kallon aje Sulema. Hmm? <laughs> mun je kallon fim ɗin ka san yawanci fim fim din indiya tsawo ne da shi idan ka je sai wajen hmm. ɗaya na dare biyu kwarai an gama sai muka ce to bari mu taka a kafa mu je gida muna tahiya muna tahiya kuma ta inda za mu bi akwai wani makwantai hmm. dole hmm, sai an bi ta jiki eh, eh, ta wannan makabartar dole sai an bi muna tahiya muna tahiya daga nesa raƙumi ne sai amma ba kai <laughs> ashe raƙumi ya langaba ya kwantar da kanshi yana susa <laughs> ga raƙumi ba kai wanda muke tare da shi na ce kadar kadar kadar raƙumi ba kai ya tsaya ya ta maza ya ce yau muna shirin ganin abin da za mu gani ko kuna shirin guduwa na dan tsaya dai na ya shiga gaba dai ya dan waiwayo na dai muna tahiya dai muna tahiya dai kawai sai ga raƙumiya ta do kan shi <laughs> dariya kamar zamu eh, eh, eh, wuce Halima wato kin san ah, akwai labarai irin masu ɗan karen yawa irin irin mm. waɗannan sosai waɗanda ah, musamman saboda waɗannan labaran mm. ah, wannan fili ya shahara sosai-sosai a wajen masu sauraron mu. Sosai saboda akwai waɗanda za su ce Allah Allah suke asabar ta yi sai su ji kan wasu ajiye saboda ciwon eh, ciki wai za su yi dariya har cikin sai ciwo. Kuma kin san wato labari ba wai kowa yana iya ba da labari. Mm. A irin waɗannan abubuwa da sauransu to amma kuma akwai wato wani yadda yake ba da labarin shi yake mm. ƙara ma labari a armashi. Mm. kamar yadda muke a cikin wannan filin <laughs> ba wato ba yawanci zaki ga labarai ne waɗanda a wasu lokutan masu sauraro su suke aiko mana da labarin eh. yawa amma in aka zo aka ji shi a cikin filin a bari ya huce wato sai labarin ya ɗauki wani salo na daban <laughs> na faɗa shi shi kamar daban ba kamar ba shi ne masu sauraron da suka kudu saboda kamar labarin bahillaci aka kawo mm. sai a canza murya sai a yi mm. murya bahillaci in buzu ne kamar buzun da <laughs> eh, halima <laughs> ah, ga lokaci na son tafiya amma ina so ah, kafin ki ban kwana da masu sauraron mm. kamar a ah, wasu abubuwa ne zaki tuna kamar wasu masu sauraro ne a cikin wannan fili waɗanda zaki iya tunawa da su waɗanda ba zaki taɓa mantawa da su ba saboda wannan fili na bari ya huce gaskiya suna da yawa mm. suna da yawa amma a gurguje kaga da altine mm. marigayi allah ya ji kansa yana cikin manya-manyan masu sauraron uh, shirin a bari ya huce mm. lokacin da yana rayu mm. kuma saboda wannan wani irin zumunci mm. zaka yana kiran har iyaye na gaishe su har shi har tarai ta kasance yawwa akwai kuma alhaji yaro muhammadu bello yawwa da shi yawwa yawwa shi ma kullun zai kira Kullum ne zai yaci kawai da na kira ne da in gaishe ku ku yayi ta dariya ta hmm. da ai ji a bari ya huce labarin yawa akwai sila yaro wanda shi kuma duk inda za shi sai an yi rikodin hmm. ba ma a bari ya huce ba shirin voa hmm. ko baya nan matan shi dama sun sani daga an hwara za a sa kaset a danna mutane da yawa da kamar su mm. mato a mm. ƙasar jamhuriyar nijar manyan masu saurare ne su da kau mai dakawa yaro kashi mm, sosai su tsoho mai albarka a nyamai su malam mamman mai yankan harciya a da yawa eh, a yi ta a wannan ai in ba haka ba ina ba zan bi ta babal ba <laughs> <laughs> sosai alhaji musa mai nama sosai kan mutane suna da yawa da yawa da in na ce zan haɗu suna suna mm. zan haɗu na wani ban haɗu na wani ba saboda haka suna da yawa sosai mm, haka ne to abin da zamu dai insha Allah dai a cikin yan makonnin nan da suke tafe zamu shigo tare da uh, Usman kuma za mu so mu ji daga su masu sauraron mu kamar me suka iya tuna wasu labarai suka mm. iya tunawa a cikin wannan shiri na abar ya huce lokacin da halima jimrau take wannan hmm. shiri na abar ya huce su faɗa mana irin waɗannan labaran domin mu sake nemo su lokacin da halima jimrau ke kamawa Ibrahim Alfa Ahmed kai ne direban motar raken da goruba ni karan mota to amma <laughs> kuma amma raken nake <laughs> eh, tukawa eh. motar raken nake tukawa <laughs> ni ce goruba <laughs> sai ga wani can na zuwa nan <laughs> eh, wani can na tafi haka ne eh. to ah, abin eh, masu sauraron mu za mu saka wannan shirin namu ne da kuma wani waka ta musamman da aka ji mm. ta Halima jaron wanda Adam Kirfe duk za mu saka waƙoƙin nan mm. a shafinmu na in ce nishadantarwa eh, na dandalin voa.com a duk mai sauraron da ke son ji yana iya zuwa wannan shafin na intanet dandalin voa.com zai ji wannan waka cikakkiyarta zai kuma ji wannan shiri na yau sannan kuma duk wani mai sauraro da ke da wani labari da yake so a sake tuna masa na halima jimrau mm. a bil abar ya huce ya aiko mana da shi sai mu sake ɗaukowa mu sake sanyawa saboda muna nan mun da su suna mm. anshi tari tari mm. yariman eh, zo mun ci eh. dubu eh a ah, za ku ci dai tukunna <laughs> da sai ya ce wani ya duba masa kwalla a <laughs> eh. ah, ah, ina ai yariman zo sai ka karo 500 ma sarrafa usman eh shine kuma musamman ya sa ni duba mai kwalla in babu to <laughs> to a halima za mu kyale kiki rufe shirin nan na yau ban ce To zan rihe da godiya ga Allah da iyayena na da kowa da kowa ku abokan aiki da muka aiki tare na ji daɗin aiki da ku sosai saboda yadda ake cewa an ka ga za a rabu ana hawaye ana, ana ba a san rabuwa mm. zama ya yi daɗi kenan saboda haka na gode sosai Allah ya saka da alheri kamar yadda nake ta cewa na bar VOA ne amma ban bar ku ba. masu saurare kuma in Allah da zan zan yi kokari in je duk inda kabza inda zan iya Najeriya Niger su Chad su Kamaru saboda akwai masu sauraron da dole ya kamata a haɗu da su saboda abin ya hi karhin kawai a tsaya daga sauraron rediyo hmm, dole ne zumuncin iyawa saboda haka ina godiya sosai sai wata rana na gode sosai.